A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. a yau ma cikin yardar Allah malam zai dora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da amince marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya kamar yadda bayani ya gabata mun ware wannan lokaci na musamman domin bayyana abubuwa da suka shafi alhazai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama domin zuwa su sauke nauyin aikin haji ko dai karan farko ko nanatawa da maimaitawa kuma kamar yadda muka bayani akwai falaloli da yawa daga raɓasa da waɗanda suka je aikin haji suke samu wanda na san cikin bayanan da muka gabata kowa zai fata a ce ina ma ya koma aikin haji in ya taɓa zuwa ina ma kuma ya samu dama ya ji haka muna roƙon Allah ya mayar da wanda yake sha'awar komawa ya kuma bawa wanda bai taɓa zuwa ba dama ya je domin ya samu wannan gara ɓasa da wannan daraja ya kuma sauke wannan nauyi ya ga waɗannan gurare na tarihi masu daraja amin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ƙoƙari wajen tattare mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin hajinsa kuma kamar yadda ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya haji ne sau ɗaya tak yayi umara sau hudu to sahabbai sun yi kokari wajen sa ido da nakalto mana duk wani motsi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tun daga fitowarsa daga gida har ya zuwa gama aikin hajinsa wanda za mu ɗauki ruwayan jabir mu faɗi yadda jabir ya koro mana wannan bayani sannan mu bi kusurwa kusurwa na wannan ruwaya domin yin bayanin abin da ya kamata alhaji ya yi a gurin Fuka ha'u Allah ya saka musu da alheri babban aikinsu shine warware irin waɗannan ruwayoyi su gaya mana wannan wajibi ne wannan mustahabbi ne wannan rukuni ne wannan ja'izi ne wannan kaza ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin ne a aikaci kuma yake cewa ku koyi aikin hajin ku daga gare ni da haka ne Ja'far bin Muhammad yake rawaito mana daga babansa wato Ja'far kenan yake cewa mun shiga wajen jabir dan abdullahi ɗaya daga cikin manyan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambayar waɗanda suka shigo gurin sa har ya iso kaina sai ce mun kai wane ne sai nace ni ne Muhammad bin Ali bin Hussein sai ya miƙo hannunsa zuwa ga kaina ya wato balle maballin rigata na sama sannan ya balle maballin rigata na ƙasa sannan ya ɗora tafin hannunsa a tsakanin ƙirjina ya ce lokacin ina matashi sai ce mun lale marhaban da zuwanka ya kai dan dan uwana tambayi menene kake so ka tambaya yace a lokacin shi Jabir dan Abdullahi ya makance yana makaho to sai lokacin sallah yayi sai tashi yana sanye da wata alkyabba ya lulluba da ita saboda haka ya tashi yayi mana sallah sai race masa ba ni labari bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin haji wato abin da ya kawo ni gurin ka shine kai mun bayani dalla dalla yadda kuka fita daga gida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har kuka kare aikin haji sai daga mun hannun ya nuna in yatsunsa guda tara yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna shekara tara cirbe aikin haji ba wato tun bayan hijira har ya zuwa shekara tara annabi sallallahu alaihi wasallama bai fita aikin haji ba to yace a shekara ta goma sai annabi ya yi izini cewa a shirya za a tafi aikin hajji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za shi hajji da haka duk wanda ya shirya ya fito a tafi da haka mutane suka dinga barkowa daga ko ina suna zuwa Madina kowa yana so ya haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka fito har muka zo gurin da ake kira Zulhulaifa to anan ne Asma'u yar Umais ta haifi Muhammad ɗan Abubakar. sai ta aikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zan yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ki yi wanka sannan ki kunzugu da wani tufa sannan ki harama da aikinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla a wannan masallaci sannan ya hau taguwarsa mai suna kasuwa sunan taguwar annabi kasuwa to shine sai da ta daidaita tukunna da shi akan wani tudu Fice na duba iya gani na gaban annabi sallallahu alaihi mutane ne tsakanin wanda yake kan abin hawa da wanda yake tafi a ƙasa na duba gabar da yamma kudu da arewa dama da hagun annabi sallallahu alaihi duka mutane ne iya ganinka annabi yana tsakiya a masa kawanya haka ake tafiya yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsakanin mu ana saukar masa da qur'ani shi ya san abin da kowace aya take nufi da yadda za a aiwatar da ita mu kuma muna aiki ne da abin da muka ga annabi yayi to bayan ya hau abin hawan sa ya daidaita sai muka ya ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la su ma mutane sai suka yin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ku canza ba ko abin da kuka ba daidai bane manzo Allah ya ci gaba da wannan talbiya Jabir ya ci gaba da cewa mu ba mu niyya komai ba sai haji ba mu san ma menene umara ba sai da muka zo ɗakin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Al-Hajar al-aswad wanda dama da ka shiga ɗakin Allah zamu bayani mutum zai addu'an shiga masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma mafita alayya abwaba rahmatika to shi ba a yin tahiyatul masjidi <laughs> Bana manta farkon zuwa mu haji shekaru hmm. muna shiga sai mu tahiyatul masjidi sai ne ce mana ainan ba a tahiyatul masjid ka san ka'ida ce mu ta shiga masallaci ya fara yin sallar ka biyu to amma shi masallacin harami ba haka ake ba shi ba wannan zaka fara ba kawai yawa zaka doshi kawai dakin Allah ne ka je ka sumbaci hajar Al-Aswadi. da shi zaka fara alhajar aswad shine kamar tahiyatul masjid din shi zaka je ka sumbata to da ka jabir yake gaya mana muna zuwa sai annabi ya tinkari alhajar aswadi ya ya sumbace shi to sannan kuma ya buɗe kafaɗarsa ta dama kafaɗa hagu ita ce take jikin ɗakin Allah tunda ana kewaya shi ne kusan kace ta dama hannun dama shine a waje ba ta baya ba mm. kai haka kenan hannunka da na hagu shi yake kallon ba. hannunka na dama kuma yana waje to sai a buɗe wannan kafaɗar ta wajen sannan kuma dawafi za a yi raka'a bakwai ko mu ce sahu bakwai ko kwaya bakwai ukun farko shi ana so a yi shi da sauri-sauri tunda kama wannan shine dawaful kudumi kamar shine dawafin mutum na farko bayan shigowarsa maka to sai ayi abubuwa guda biyu ne ya bambanta shi da sauran dawafi za a buɗe kafaɗa ta dama sannan kuma za a yi gudu-gudu sauri-sauri a dawafi ukun farko sannan ragowar dawafi guda hudu kuma za a yi shi da tafiya yadda aka saba kaga waɗannan abin guda biyu ba a samun su sai a dawaful kudumi kawai mm. buɗe kafaɗa da kuma raba dawafi biyu ukun farko a yi su da gudu-gudu sauri-sauri sannan ragowar guda hudu a yi su yadda ake tafiya normal amma wannan ya shafi maza ne su mata ba za su buɗe kafaɗarsu ba kuma mata ba za su yi gudu-gudu sauri-sauri ba kuma shi ma wannan abin yana da kissa kissarsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi umarar ranko wacce aka hana shi shiga maka a lokacin sulhu da biya to shine sai labari ya yadu na jita-jita cewa ai sahabbai da suka yi ƙaura daga makka suka koma madina sun gamu da wani irin ciwo wanda dukkanin tsayin sun bushe sun rarrame mm. sun gamu da mashashara da zazzabi mai tsanani wato dai sai an musu sharar cewa barin su ga Makka wata rigima ce da bala'i ya same su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su bude kafadar su dan yan kallo su ga cewa babu alamar rama ko alamar rashin lafiya ko kuma alamar gazawa konawa tare da su kuma yace su yi gudu gudu sauri sauri domin su nuna mutane su fa lafiyayyu ne domin wanda ya sha tafiya irin ta da kuma a ƙasa sannan ya zo aka ga yana dawafi da gudu ai kowa san cewa wannan karfan mutum ne kuma lafiyayye ne kaga kenan wannan kamar raddi ne ga kafafan yada labarai na Qurayshawa da suke kokarin aibata musulunci da cewa musulmi bayan hijira sun gamu da ciwo kuma duk sun rame to sai ake so a ba su amsa a aikace cewa ba mu rame ba ciwo bai kama mu ba ga ma mu da karfin mu da lafiyar mu har ma wani sahabi yana cewa annabi ya tausaya wa sahabbai ne da gaba ɗaya ɗawafin nan guda bakwai da gudu za su yi shi amma duk wanda ya zo ya ga ukun farko an yi da gudu ya san ba alamar ciwo ko rashin lafiya ko gajiya tare da su to shine dalilin wannan to amma wani za a iya cewa to tunda wannan an yi ne domin raddi ga kwarai shawa na lokacin kafirai wanda suke kokarin sukan addinin musulunci to ya aka yi abin yanzu ba a daina ba tunda yanzu duk musulmi ne sai mu ce eh an yi shi da waccan niyya kuma daga nan sai aka sunnanta shi kamar yadda za mu ga eh, safa da marwa ai asali hajar ce ta yi da nufin nemowa annabi isma'ila ruwa yana jariri amma kaga an bar shi ya zama ɗaya daga cikin aikin haji kamar kuma annabi ibrahim aka fanshi ɗansa da rago kaga ai asali annabi ibrahim ne ya wannan hmm. to amma mu kuma gashi ya zama cikin aikin haji kamar jifa kaga annabi ibrahim ne ya jefi shaidan a gurin da zuwa su 21 kuma sai aka sunnanta mana ya zama a cikin aikin hajji don haka abu yana iya zama asalin tarihinsa kaza kuma daga baya shari'a ta mai da shi ibada a ci gaba da ninsa a matsayin ibada da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan abubuwan na dawafi sannan kuma ya tafi zuwa ga makamu ibrahim to idan ka doso makamu ibrahim wanda dama tsakaninsa da inda za ka kare dawafi wato alhajar aswadi dan taku ne kaɗan saboda annabi yana karewa sai kuma ya doshi inda makamu ibrahim yake yana karanto ayan nan ta cikin suratul baqara wattakhizu min maqami ibrahim musalla mun ce anan akwai kira'a guda biyu akwai wattakhizu min maqami ibrahim musalla da sigan fi'ilun madin akwai wattakhizu min maqami ibrahim musalla da sigan fi'ilun amrin wato can a matsayin labari nan a matsayin umarni kaga zaka iya haɗa biyu an ba da labarin an yi a baya kuma ana umartar mu ma mu yanzu aya ta 125 cikin suratul baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya makamu ibrahim tsakaninsa da shi da ka'aba wato yana kallon sa shi kuma yana kallon ka'aba to hamma aka rawaito cewa yana karanta a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu da ake kiransu raka'atul dawaf ko raka'atul dawaf yana karanta kul huwallahu da kul ya ayyuhal kafiruna wato raka a farko a karanta kul ya ayyuhal kafiruna ta biyu a karanta kul huwallahu ahad sannan bayan mutum ya gama wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kare wannan sai ya koma zuwa ga shi makamu ibrahim ya sake sumbatarsa sannan ya fito ta kofa ya tafi inda safa yake da ya zo kusa da dutsen safa sai kuma ya karanta ayar da Allah ke cewa inna safa wal marwata min sha'airillah wato idan mutum ya doshi safa sai ya karanta wani aya inna safa wal marwata min sha'airillah to annabi da yazo haka yi wanda tace aya ta 158 cikin suratul baqara sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi me yake nufi da wannan kaga a cikin ambaton safa da marwa wanne Allah ya fara ambata safa to sai annabi ya ce bari in fara da hawa kan dutsen safa kafin je ga dutsen marwa domin Allah ya fara ambatan dutsen safa sannan ya ambaci dutsen marwa hmm. da haka annabi sai ya fara hawa kan safa sai da ya hau kan safa har ya juyo ya kalli ɗakin Allah ya fuskanci alkibla ma'ana ya fuskanci ɗakin Allah ya kaɗaita Allah ya yi kabbara sai ya ce la ilaha illallah wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ya karanta wannan sau uku sannan ya addu'a tsakanin haka sau uku sai ya sakko ya tafi inda kuma dutsen marwa yake da ya zo daidai gurin da ake kira batsanin wadi wato inda aka yi alama kore yanzu din nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama da kafafun suka shiga gurin sai ya ƙara sauri sauri gudu gudu sauri sauri ma'ana kamar yadda muke yi alhazai yanzu an zo daidai gurin mu maza banda mata sai mu ƙara dan gudu gudu har mun je alama ta biyu tukunna to haka ne je hau kan dutsen marwa shi ma sai ya irin abin da ya akan dutsen safa wato ya kalli alkibla ya fuskance ta sannan kuma ya karanta wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu karanta wannan so uku a tsakanin kowanne kuma yakan yi addu'o'i sannan ya sako ya dawo kan marwa haka ya ta yi har wato ya kare waɗannan guda bakwai a ne ma yake cewa da na riski lamari na kafin ya tsere da na samu iko kafin in yi niyya guda biyu ta umara da haji yake cewa da ban koro hadaya ba da na yi umara ni ma na yi tamattu'i da da aka ce wanda duk ba shi da hadaya tare da ku to yanzu an gama umara dama umara mun ce abu biyar ne na farko ɗaukan niyya a miƙati na biyu shine ɗawafi na uku sa'ayi sannan na hudu mutum ya yi aski shikenan na biyar kuma ya sa kayan gida in zai taho gida kuma ya je ya yi dawafil wada shikenan a gama umara to da aka gama wannan sai annabi ya ce ni kaina da na fuskanci lamari na ma'ana da na samu iko kafin yanzu da ni ma ba zan koro hadaya ba da kawai sai in yi umara na gama umara sai zama mai tamattu'i da aka ce duk wanda ba shi da hadaya tare da ku to ya sanya ta ta koma umara shine surakatu bin malik ya tashi ya ce ya rasulullah wannan ya shafi wannan shekara tamu ne ko ku ya zama har abada sai manzo Allah ya sarkafe tsakanin yan yatsunsa ɗaya tana cikin ɗaya ya ce umara ta shiga cikin hajji ya faɗi haka sau biyu ice kai ba ma yanzu ba ya zama har abadan abada duk wanda ya zo hajji to ya hada da umara ya tamattu'i kenan hmm. to shine sayyidina ali ya zo da kasar yaman shi kuma lokacin yana kasar yaman amma ya taho aikin haji ya koro raƙuma da yawa saboda haka sai ya samu fatima radiyallahu anha ta yi umara ta warware ta sanya tufafinta ta ci kwalliya har ta sa kwalli hmm. sai abin ya bashi mamaki ya ce ah to ya haka tunda wannan hukuncin sabo ne shi kuma baya nan aka yi wannan jawabin sai ya ce me yasa kika yi haka ce ai babana ne ya umarce ni in yi haka to shine aliyu shi kuma yana iraki lokacin ko yana yankin yaman ce sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai karan abin da ya ga na na Fadima ta yi shine ta yi umara ta warware har ta ci kwalliya saboda ita ta mutu ita ke yana neman fitawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi labari ya ce ai ta yi gaskiya ta yi gaskiya yace lokacin da ka ɗauko harama haji mai kaci sai ce to ni dai abin da na ce Allah na yi harama irin wacce annabi ya duk irin haramar da annabi ya to ma na yi ta to sai manzo Allah ce to ni akwai hadaya tare da ni dan haka kai ma tunda akwai hadaya tare da kai ba za ka warware aikin hajjin ka ba ba za ka warware ba ka koma umara ba haka za ka tafi har sai tukunna an karasa aikin gaba daya to kuma tare da shi sai da na alin ya koro hadaya da yawa daga kasar yaman kuma a ciki har akwai raƙuma guda ɗari da ya taho da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai da suka kare aikin hajjin gaba ɗaya aka yi jifa aka yi aski sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da hadiya da su su ne basu yi aski ba bayan gama sa'ayi har sai zuwa ranar tarwiya sai suka fuskanci zuwa mina wannan dai hadisin Jabir ne yake ba mu labarin abin da ya faru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ita hmm. sai suka fuskanci mina suka yi harama da aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kenan da suka riga suka yi umara suka sa kayan gida su sai suka yi harama da aikin haji su ko waɗanda dama suna cikin haramar su hmm. sai suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa mina to amina ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya azhar da la'asar da magariba da isha ya kwana ya asuba sannan ya dan jira kaɗan sai da rana ta hudu sannan ya umarni aka masa tanti ko aka yi masa hema a can namira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa namira to su ƙurayshawa suna zaton cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya a musdalifa ne domin yadda su al'ada al'adarsu take su ƙwarai sun ɗauka su manya ne sai suke kyaman mutane kowa zai zo a lokacin da ake hajji tun a zamanin jahiliya kowa zai je arfa hmm. amma su sai su tsaya a musdalifa to sai suke ɗauka annabi ma zai bi wannan al'adar tasu shi ma ya tsaya a musdalifa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato wuce zuwa inda mutane suke tsayawa shine inda Allah ya ce sun mafi min haisu a fadon nasu wasu gafirillah da Ya manzo ya ketare ta tafi arfa ya je tara an kafa masa wannan kubba wanda yanzu masallacin namira za mu samu rabinsa yana cikin arfa rabinsa wajen arfa to shine ya tarar da wannan bukka da aka yi masa a sallallahu alaihi sai sauka anan ya sai da rana ta zawali sai umarni cewa a dora wa taguwarsa kasuwa sirdi sai ya je wani guri da ake kira baɗin waji a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata huduba mashahuriya wanda har malamai suna ta sharhinta har ma akwai wanda ya yayi project ɗinsa na doctora akan wannan huduba da annabi ya abin da ta kunsa yake cewa hakika jinananku da dukiyoyinku haramun ne akan ku kama alfarmar wannan rana kama alfarmar wannan wata kama alfarmar wannan gari kuma ku shaida cewa duk wani al'amari da aka gina shi a zamanin jahiliya daga yau na take shi da kafa ta an ruguje shi babu wata al'ada ta jahiliya mara kyau da za a ci gaba da amfani da ita yace duk wani bin bashin jini da ake a zamanin jahiliya daga yau an rushe shi me bin bashin jini ana yin rigingimu irin na daba a zamanin idan an kashi an an yi rigima tsakanin waccan kabila da waccan kabila ko wannan gari da wannan gari ko wannan jama'a da wannan jama'a to idan an gama yaki sai kowa ya kirga adadin abin da aka kashe masa idan nan an kashe musu hudu can an kashe musu daya to kaga suna bin wancan bashin uku to sai an sake nemo wani dalilin da za a rigima idan aka sake gwabzawa to idan waɗannan su kuma suka kashe shida su kuma kenan ana bin su bashin biyu to haka za a yi ta kaga ba ranar da yaƙi zai ƙare kenan domin da wuya a samu yaƙin da za a ce an yi daidai wa daida adadin matattun sun zama daidai adadin raunuka da asarar kuɗi da sun yi daidai ba mai bin wani bashi to haka za a yi ta tafiya to manzo Allah ce daga yau an soke wannan kuma yace jinin farko da za mu fara sokewa shine jinin ibn rabi'at bin al haris wanda ya kasance an kai shi shayarwa a cikin bani sa'adin shine huzailu suka kashe shi to shine aka ci gaba da rigima da daukan fansa har zuwa wannan lokaci to manzala ce daga yau an dakatar da wannan aikin daba da faɗan unguwanni da rigingimin zubar da jini ya kare daga yau kada wani ya ce yana bin wani jini daga yau shikenan abu ya wuce a fallahu amma salaf ita haka nan ribar da ake ci a zamanin jahiliya din na rushe ta ita farkon ribar da zan fara rushewa shine riban mu wato riba Abbas dan Abdul Muttalibi shi ma mai arziki ne yakan ba mutane bashi da ruwa to annabi ya ce duk wanda Abbas ya bashi kuɗi bashi zai kawo masa ruwa to ruwan ya rushe ya kawo iya kuɗin kawai shi za ka ku ji tsoron Allah kuma a cikin harkan matanku ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah game da mu'amalar ku da mata domin kun rike su ne da amanar Allah kuma kun halatta gabansu da karma Allah to an ɗaura aure kada su zaunar da wani akan shimfiɗa ku wanda ba kwa so dan sun aikata haka suka yi muku laifi to shari'a ta ba ku dama ku dake su amma ba duka mai jin rauni ko mai jin ciwo ba ko kuma a fuska ba ko zagi ba kuma wajibi ne akan ku ku ciyar da su ku tufatar da su gwargwadon ikon ku kuma na ban muku abin da in kun riƙe shi ba za ku bata ba a baya na shine littafin Allah kuma za a tambaye ku game da ni ranar alkiyama me za ku ce suka ce mun shaida cewa ka isar da sako kuma ka kawo shi daidai wa daida kuma ka yi mana nasiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga dan yatsansa wanda ake tahiya da shi ya daga shi sama yana juyo shi kansa bai yana nuna su Allah ka zama shaida Allah ka zama shaida ya faɗa haka so uku sannan yasa aka yi kiran sallah aka tada iqama aka yi azhar sannan aka yi iqama aka yi la'asar bai yi nafila tsakaninsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawarsa sai da ya je mawqif wato wajen tsayawa a filin arfa sannan ya tsaya cikin taguwarsa yana jikin wannan dutse da ake kiransa jabalin rahama sannan ya sanya wasu tudun ƙasa a gabansa ya fuskanci alƙibla bai gushe ba yana tsaye har sai da rana ta faɗi to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya goyo usamatu a bayan wannan raƙumin nasa ya taho ya kuma matse ragamar ita wannan taguwa tasu don kar ta dinga gudu tana sauri yana tafiya in yazo zai hau tudu sai ya dan sakan mata abin kaɗan sai ta hau tudu da hannun damansa yana cewa ya ku jama'a tafi a nitsi a tafi a nitsi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahowa har sai da yazo muzdalifa a nan ya sallar magariba da isha da kiran sallah ɗaya da ikama biyu ko bai yi nafila a tsakaninsu ba yana gamawa sai ya kashin gida har zuwa lokacin alfijir ya yi sallah alfijir bayan alfijir ya keto aka yi kiran sallah aka ikama daga nan ya hau taguwarsa ya tafi mash'aril haram sannan ya fuskanci alkibla ya yi addu'a ya kabbara ya yi halala ya ta Allah bai gushe ba har sai da gari ya haske sosai kafin rana ta fito sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaba